wata mai yawan falala marhaba muka muke ma ramadan watan tsira mu kasance masu yin tuba wata mai yawan falala marhaba muka muke ma ramadan watan tsira mu kasance masu yin tuba masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin wannan shiri na musamman a kuma rana ta musamman tare da naku na sani kasancewar yau take sallah kuma rana da ke nuni da kawowa ga ƙarshen azumin watan ramadana wata mai matuƙar daraja a cikin watannin islama azumin na watan ramadana ya kunshi ladubba da tarin alkhairi a cikinsa waɗanda suka hada da ƙara kusantar ubangiji ta hanyar gudanar da ɗumbin ibadu da kyautata wa juna da nisantar dukkanin ayyuka ko lamura da suka saba wa shari'a. Watan na Ramadana wata ne mai matuƙar daraja wadda dukkanin musulmi ke neman falala daga Allah cikinsa. Don haka ne wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje ya zanta da shehin malami Imam Muhammad Hadi Abubakar na'ibin babban limamin masallacin Juma na attakawa da ke garin Bauchi dangane da muhimmancin watan na Ramadana. a wannan wata na ramadana da muke ciki wata mai albarka wata wanda ya kwaranyo da rahamarsa wato wata ne wanda ya zama dukkan musulmi yake murnarsa na farko wata ne da allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka ɗauko alkur'ani mai girma daga lawful mahfuz aka kawo shi zuwa sama to da aka kawo shi sama ba a fara sako da aya ko ɗewa na ba salam ba saboda lokacin yana cikin kogon hira yana da wato 'yan wasu kwanaki sai da ya cika kwanaki 177 shine wata shida sai ya zama alkur'anin ya fara sauka daga suratul alaq aka saukar da ayoyi biyar din nan bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq shine aya na farko zuwa biyar din wannan shine aka saukar da shi saboda haka idan wata ramadana ya zo Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faralta wa musulmi mai hankali baligi yin azumin ramadana amma an fara wajabta shi ne bayan hijira da shekara biyu ya yi na amanu a kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal na min na allah tattaqun saboda haka yakun da kuwa imani an wajabta muku azumin ramadana wato ba don koyo ba don imani ya tasirantu a cikin lamarin ku ku kara tsoron Allah ta baraka wa ta'ala to daga na azumin ramadana ya zama wajibi saboda haka idan watan ya zo sai ya gana ta karanta alkur'ani mai girma a ko ina dan kamar na najeriya yadda muke ji ake fassara shi da hausa to wasu gurin ana fassara shi ne kuma da wani yare na kasan wanda zai kawo fahimtar mutane su fahimci addini din kuma na biyu wata ne da allah tabaraka wa ta'ala ya mana wani abu na rahama saboda annabi alayhi salam domin an ba da kisan wani bawan allah cikin bayin allah salihai wasu ma suka ce annabin allah ne wanda ya kan fita jihadi ya rataye takwabi kuma na azumi shekaru da yawa to sai allah tabaraka wa ta'ala ya mana ni'ima da daren lailatul qadari kamar yadda alkur'ani yake faɗa lailatul qadr khairul min alf shahri wannan wata wanda yake yake dauke da wato wata ramadana yana da wani dare da ake ce da shi lailatul qadri to suran ma kenan sunansa suratul qadri ayoyinsa guda biyar amma ilimin da ke ciki shine wannan dare ita kadai ta fi shekara tamanin da wata hudu shine wata dubu daya saboda ka gana daga cikin alherin da aka samu cikin ramadana kuma babu wani wata da Allah yake bance ta da wata ibada wanda har Allah ta'ala ya ce da zai ce ta yi magana da nasin hadisi cikin hadisul kudusi ina nabi rahma yake cewa law azina Allah ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallam qala al bushra liman sama ramadana bil janna kaddara da Allah zai ce wa sama da kasa ku yi magana mana da su ce muna albishi ne wanda ya azumi wata ramadana da gidan aljanna kaga wata ne mai girma kuma ta nemi albarka wani irin tasiri shi wannan wata da kuma ayyuka da su musulmi suka yi a cikin wannan wata wani irin tasiri yake a rayuwarsu a iya wannan lokaci na farko shi wata ramadana tasirinsa shine akwai wata irin ibada wanda yake shine ko azumin wato yake dauke da ni'imar duniya da lahira saboda nasin hadisul qudsi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a lissa'im farhatani shi mai azumi yana da lokacin farin ciki biyu inda fitirhi lokacin shan ruwa wa inda liqa'i rabbi da lokacin da zai sadu da Allah tabaraka wa ta'ala bai sakamakon azumin saboda kaga wannan wata ni'ima ce wanda yake ba zai ma musaltu a duniya ba don karshen neman sai an je lahira an shiga aljanna sannan kuma ita wata ramadana musulmi yana samun wata ribantuwa domin babu lokacin da aka ce an ba da shi bonus wa dukkan musulmi wanda ya yi azumi lokacin shan ruwa an yi azumi Allah yana karban addu'arsa kaga wannan azumi ne tasirantar da shi sannan kuma abu na gaba ita azumi ita ce Allah ya ni'imta ta da abu guda biyar wanda dole duk rayuwarka kana cikin ɗaya ne imma kana azumi a imma a cikin azumin kana bacci ko kana farke ko kana tasbihi ko kuma kana addu'a ko kuma ka wani abu na kuskure a matsayin wani wanda mu ba mai ba mu ba mafuzai ba mu ba annabawa ba mu kuma ba wasu bayin Allah da mu ce mu waliyai bane domin wayannan su Allah ya katange su ba da saba wa Allah ba to duk musulmi yana azumi in bacci yake ana rubuta masala dan ibada in ibada yake ana rubanya masala dan ibada in addu'a yake Allah yana karban addu'arsa idan shi ɗinnan ya zama bawan Allah ne mai ah, kuskure to Allah tabaraka wa ta'ala na gafarta masa ramadan take bunta da wannan na'am saboda haka a ƙarshe me zaka gaya wa su musulmi dangane da abin da ya shafi dorewa da ayyuka na alheri ko da bayan ramadan alhamdulillah yan uwa a kula to sirrin ciki shine bayan azumin da daddare maimakon mu huta bayan isha'i muna sallan tarawihi to shi sallan tarawih na ɗaya daga cikin ayyukan da ake kiran kiransa godiya wa Allah in ka lura da yawa wasu talakawa sukan yi ɗaukan azumin ramadana na farko babu abin suhur ruwa kawai za su sha sai su to amma washe gari kuma sai Allah ya ba su abin shan ruwa ya ba su abin suhur wani washe garin ya ba su abin shan ruwa ya ba su abin suhur tsarnin an kai sati sai ga sun fi karfin abinci suna magana ɗinkin sallah wani yana gwada cewa nafilan daren nan godiya ne wa Allah to madalla da wannan ne za mu je ga wakilinmu na jihar Fulatan Najeriya Muhammad Tasiu Zakari wanda ya tattauna da Sheikh Imam Abubakar Gana akan darussan da ke cikin watan Ramadana ga yadda zantawar tasu ta kasance. wa sallallahu ala nabil karim wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin wa sallam tasliman kasiran amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana abubakar bala imam gana a takaice mai azumi azumi wato shine kame baki ci da gulma da ƙarya a kare kada a yi su mutum ya kame bakinsa ya barci da sha shine azumi akar makalla waɗanne darussa ya kamata a ɗauka daga azumin watan ramadan a yi kyawawan ɗabi'u a ji tausayin na ƙasa na sama ya ji tausayin na ƙasa na ƙasa kuma ya kare kanshi kuma ya san girman Allah wannan lokaci ne wanda ake rufe ƙofofin wato wuta ana buɗe ƙofofin aljanna daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya yi ya ƙara kusantan kansa wato ga Allah ya gane cewa "Lallai fa wani fa kullum a cikin yunwa yake amma shi gashi nan kullum a cikin ƙoshi in ba wannan watan Ramadan ba ba zai gane cewa akwai mabukata a duniya ba. saboda ni'ima Allah ya bashi haka kuma na biyu har yanzu shi mutumin da yake yin azumi ya kaddara fa ya shiga sahun mala'iku mala'iku ba sa ci ba sa sha kuma ba sa sabon Allah haka shi mai azumi kada ya zama mai sabo sabo ko da gabansa ko da baki ko ya furta ko ya yi motsi to duka waɗannan ya kare shi ne abin da yake nunawa yana yin azumi wani albishir kake da shi ga masu ci da marasa karfi a wannan lokaci albishir da Allah madaukakin sarki yake cewa yudha'af lahu aba'afan kasira Allah zai mishi zai musu ninkin ba ninki duk wanda ya ba da goma Allah sai ya ba shi ɗari bakwai wanda ya ba da ɗari bakwai za a sake dublin. azumi Allah ya ce ni zan ba da ladan shi ciyar wanda ka yin shi ne za a yi maka ninkin ba ninki kuma yana sa mutane ka zama kana da daraja a cikin mutane sannan kuma yana sa mutane su ƙaunace ka sannan kuma mutane za su san kana aiki da dukiyarka sannan kuma talakawa za su san cewa akwai mai share musu kuka muminai masu imani masu tausayi suna kula da su sun san akwai wanda suke kula da su wannan shine fa'idan da mutum zai gane cewa lallai an shiga cikin watan ramadan ganin cewa ana cikin halin ni'ya su musamman kayayyaki na tsada na rayuwa kamar abinci wace shawara za ka baiwa 'yan kasuwa don su tausaya wa talakawa abin da ya kamata shine ko da mutum ya sayi kaya ko ya karyar da kayan ko kuma ya zama da kayan babu riba tun da wata ɗaya ne in yi hakan nan Allah zai ƙara mishi arziki kuma Allah zai ƙara mishi yalwa na nisa wato na tausayi da kuma tausasa zuciyarsa madadin a ce shinkafa kila yana dubu hamsin ko shinkafa na dubu ɗari ko ya yi ƙasa da shi ko ya bar shi a inda yake wannan haka magabata suke yi idan ana yunwa ko ana fari sahabbai abin da suke yi manya-manyan hamshakai 'yan kasuwa na zamanin annabi muhammad abdulrahman bin auf dan gidan shifa bintu abdullah da saidina usman bin affan da shauransu abin da suke yi abin da suka kawo na dukiya ɗaukawa suke yi su bayar fi sabilillahi sai su ɗauki kaman wato raƙuma ɗari shida ɗari tara sai su ɗauka sai su bayar domin a ba ma mabuƙata. ko a wajen tafiya ko a halin gida ko a halin kunci wadda ake zaune to haka ake so samfurin nan ba wai ya takaita ga sahabbai bane a'a ai mu mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kuma rai din nan ai rai kam da musulmi da ba musulmi ba ai na Allah ne saboda haka duk wanda ya tausaya ma wani rai Allah zai ji tausayi shi in kun tausaya ma na ƙasa da ku kuma na saman Allah zai ji tausayinku da mai kuɗi da talaka kowa yana so Allah ya ji tausayinsa tausayi na daga cikin tausayi a baka lafiya na daga cikin tausayi Allah ya ƙara maka arziki na daga cikin tausayi Allah ya bunƙasa maka dukkan abin da kake yi na alkhairi an yi jarabawa kuma Allah ya sa ci jarabawan wannan wata kasancewar sahabbai su ne makusanta manzon Allah sallallahu alaihi sallam kowa ya rayuwarsu take kasancewa bayan azumin watan ramadana har zuwa wani azumin in ya zagayo akan haka ne wakilinmu na jihar neja a tarayyar najeriya ismail karatu abdullahi ya samo mana kaɗan daga cikin wannan tarihi mai matuƙar alfanu daga sheikh dr muhammad sani muhammad babban limamin masallacin al'ansar da ke garin sulaja a jihar neja ga yadda zantawar tasu ta kasance hakika sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce watan ramadana ya kama kamar yadda suke koyi da jagoran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sukan dage ne wajen ayyuka kyawawa idan aka ce goman karshe ya zo kuma sukan ƙara ninninkawa ne to wannan ibada da suka kasance suna yin ta a cikin watan ramadana suna ainihin wato ci gaba da gudanar da ita ne hatta watan ya wuce ma'ana don watan ya wuce baya nuna cewa kuma sai su ah, yi sakaci ko su daina abubuwan da suke yi bari ma suna ƙara ainihin wato ƙara ƙaimi ne saboda asalin watan dama Allah ta'ala ya shar'anta mana azumi ne domin mu samu takawa ma'anar takawa shine mu rinka bin umarninsa muna kuma guje ma hane hanansa, to su kuma sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama suna ainihin wato tsayuwa akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun fahimci faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa abudu rabbaka hatta ya atiyakal yaqin ka bautata wa ubangijinka har sai mutuwa ta same ka ashe ba ibada kadai ana yin ta bane a cikin watan ramadana wa idan watan ramadana ya wuce shi shikenan sai mu dawo mu tsaya a ibadojin da muka kasance muna yin su a cikin watan ramadana na kiyamul laili na karatun alqur'ani na zikiri ciyarwa da sauransu a wannan wani training ne muka samu a cikin watan wanda za mu ke gudanar da shi a sauran lokutan da haka wannan ayyuka da muke koya wato don mu ci gaba da ɗabbaƙa su ne muna aikata su a bayan sauran watanni ɗin shi sa sabon manza Allah sallallahu alaihi wasallama suna tabbata ne kamar yadda Allah ta'ala ce fastaqim kama umirta ka tabbata kamar yadda aka umarce ka ibadar da kake yi kana yi ne ga Allah dama ba wai kana yi don watan Ramadana ba a kana yi ne ga Allah to in ka kasance kana yin bauta ne ga Allah to Allah shi yana nan rayayye ne baya mutuwa watan Ramadana kuma yana karewa to in dan ramadana kake yi ramadana ya wuce in kuma dan Allah kake yi to ramadana yana a wato Allah ta'ala yana nan yana raye baya mutuwa komai zai kare shi zai wanzu sabon manza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin siffarsu ko kwaɗayin da suke yi shine bayan watan ramadana ya wuce suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne ya karɓa musu wannan ibadoji suna kaiwa kusan wata shida suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba musu saboda ba ka da tabbas ɗin cewa wai ayyukan da kai an karɓa a'a dole ka ainihin wato yi fata ne ba wai yaƙi ne za ka in ka ce a'a kenan kai ka riga ka gama a nan ma'ana kana ga kama cewa an riga an gama kenan an karɓa a'a to su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a suke yi suna ainihin roƙon Allah ya karba musu sai sun yi wata shida suna yi sannan kuma an an yi wata shida sai kuma su fara roƙon Allah ta'ala sai sun yi wata shida suna yi kafin watan ramadana suna roƙon Allah ya ja rayuwarsu ya ƙara nuna musu wannan wata mai albarka to baya ga watan ramadana akwai wani ibadu kuma na musamman da suke gudanarwa da zaran watan ya wuce na'am akwai akwai sittu shawwal watan ramadana yana wucewa to abin da kuma ake fara biyowa da shi shine azumin wata azumin kwanaki shida a cikin watan shawwal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dahar au kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda ya azumci watan ramadan sai kuma ya biyo shi da azumin kwana shida na watan shawwal to kamar yayi shekara guda ne yana ainihin wato azumi sannan hakan nan Ah, sai kuma batun kiyamun laili sai sauran azumin muka na asabar da abin nan alhamis da litinin da alhamis sannan azumin kwana uku na kowane wata wato ranakun haske ranakun ah, sha uku da sha hudu da sha biyar na'am daga ƙarshe wani Eh, kira za ka yi ga al'umma musulmi domin su yi koyi da rayuwar sahabbai da ma shi kansa jagora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan azumin watan ramadan ma'ana wani kira za ka yi garin su wurin lazimtar ci gaba da gudanar da ibada ba wai su wato shagala batun da dai watan ramadan ya riga da ya wuce na'am kamar yadda bayani ya riga ya gabata sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga halin su bayan watan ramadan to irin wannan ɗabi'a ya kamata mu kwaikwaya shine ainihin ɗabi'ar su kuma sun koya ne daga jagora annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kyakkyawan kwaikwayo a gare ku da haka idan mutum yana neman sa'ada da rayuwa mai kyau da rayuwa mai daɗi to ya koyi da manza Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa masha Allah Allah ya ba mu iko na koyi da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai a shakata da wannan waka ta Ramadan Karim al'umma ramadan karim watan da aka sauke Kur'ani. ramadan karim watan da ba kamar sa a mizani ramadan karim watan da ke tafi da zunubi har zamani. Ramadan karim bayan Allah. Wanda ya yi fari ya yi mai launi, sanda na biɗa shi ke bani. Ramadan karim bayan Allah. Mujibin salati ya Allah ga ɗan amina hasken zamani. Ramadan karim. Rabbana cika mana mizani mu an gaishe da El Hudu tare da KB2 Class Usmaniya da fatan an shakata da wannan faifai. To da fatan an amfana da wannan shiri na musamman da ya zo muku a wannan rana ta musamman. Fatanmu dai shi ne, Allah ya karɓi ibadan da al'ummar musulmi na faɗin duniya suka gabatar a watan Ramadana mai ɗimbin albarka da alfarma. Da wannan shirin namu na sallah ya zo ƙarshe. a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen hausa na radio france international tare da wakilanmu ibrahim malam goje na jihar bauchi da muhammad tasiu zakari na jihar filato da kuma ismail karatu abdullahi na jihar neja dukkaninsu a tarayyar najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara naku nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa